Amma ki sani a duniya bayan ni baki da masoyi irin kabir muddin kika ci amanarsa Allah ba zai bar ki ba ni ma kuma ba zan yafi miki ba. Murja zuciyata ta shiga ɗimauta da razana da jin abin da ke fitowa daga bakin ki. Duk irin daula da jin daɗin da kika samu a da kin manta za ki butulcewa mijinki saboda rashin tunani da ɓacewar basira. To wallahi ki kuka da kanki kuma in dai ni ce na haife ki ina umartar ki da ki tashi ki koma gidan mijinki ki ba shi dukkan goyon baya ki kwantar da hankalinsa ki taya shi da addu'a har ubangiji ya yanke masa hajiya na kaiwa nan ta wuce ɗakinta kai tsaye ta bar murja da binta da ido kawai a hankali sumaya ta matso kusa da murja ta dafo bayanta tana cewa abin da hajiya ta faɗa miki gaskiya ce anti murja ya kamata ki dawo da hankalinki jikinki ki gane illar abin da kike shirin yi yaya kabir ne fa anti mutumin da ba za mu taɓa mantawa da shi ba a rayuwa ba ke ba ni kaina anti idan kika duba irin abin da ya min a matsayina na kanwarki ya ci a ce kin rangwanta masa balle ke kanki da kika fi kowa Hankali na ya tashi da jin furucin da ke fitowa daga bakinki kuma ko kusa ban ji daɗi ba don Allah anti ki yi yaƙi da zuciyarki A yanzu ne ya kamata ki nuna wa duniya da Kabir ke 'yar halakci mace ta gari mai rufe asirin mijinta. A kufule murja ta bige hannun Sumaya tana cewa saurara min hakanan Sumaya ba na son zancen banza da wufi wato kowa laifina ma yake gani duk irin zaman da nake ba a dubawa to ai shi kenan ni zan ɗaukar wa kaina matakin da ya dace da tsarin rayuwata. A ta miƙe ta ja hannun Khalid ba tare da ta sake kallon Sumayya ba. Wadda ta sake baki tana kallonta sai ta share kwallar idonta cike da tausayin Kabir da mamakin halin 'yar uwarta Murja. Kairat ta bi ta da sauri suka fice suna tafe Murja na zabga bala'i ita kadai kamar wata ta taɓaɓɓiya. Zuciyarta a dame komai ya kwaɗance mata musamman yadda take ganin kowa ya ƙi fahimtarta a maimakon hakan ma laifinta ake gani kuma da kairar ta yi mata magana za ta doke ta har sai ta sanya yarinyar kuka a halin yanzu kowa ma haushinsa take ji ba ta zarce gidan da ake shirin raba ta da shi ba sai ta wuce gidan maimuna don ita ce aminiyarta da take gaya mata gaskiya don a ganinta maryam ba bata ƙaunarta tunda ta lura a bayan kabir take kullum ƙoƙarinta ta nuna mata cewa ba ta kyautawa ta samu maimuna na suyar kaji a kicin salamu alaikum masu wadata gidan arziki maimuna ta sanya dariya tana cewa kai murja baki da dama murja ta taɓe baki ran tana ci gaba da ɓaci tana cewa bari ni in faɗa maimuna rabon da in sanya wani nau'in nama a bakina har na manta kullum shagiyar shinkafa ce wadda koman arziki babu sai ko taliya idan ya je ya maula an bashi aikin kenan baki ganni ba ne duk a bushe Maimuna ta ja ta cikin falonta tana kwalawa 'yar aikin ta kira. Ta ce ta je ta ci gaba da suyar sannan ta zubo ta kawo murja har ƙuryar ɗaki suka isa bisa gadonta suka zauna maimuna na binta da kallon tausayi ta ce ina tausaya miki murja ai ko baki buɗi baki kin ce kina cikin wani hali ba jikinki ya nuna murja da na sani jajir cikakkiya duk ta yi zururu sai ƙashi ga duhu sai idanu a waje ai kamar yadda jin daɗi baya ɓuya wuya ma haka take ta ma fi saurin nuna mutum murja ta ja siririn tsaki gami da lumshe ido zuciyarta na raɗaɗi ta ce kin ma san wani abin bakin ciki kuwa maimuna ta girgiza kai idonta akan murja da cewa a'a idon murja ya fara kaɗawa wai gidan da muke ciki za a siyar kabir zai biya bashin da ake bin sa. maimuna ta dafe kirji gami da zaro ido tana faɗin na shiga uku ni maimuna siyarwa Murja ta gyaɗa kai ba tare da ta yi magana ba sai Maimuna ta hau girgiza kai. Lallai da gaske ta gayyarar ki ake so a yi. Murja to idan kuma kuka sayar da gidan ku zauna a ina so yake ku fara yawon haya ko kuwa a kango za ku rinka kwana gaskiya kabir ya canja hali rashin hauka ne ko a kansa aka fara da zai rinka miki irin wannan cin kashin na ga alama nan gaba komai naku sai ya salwantar da shi hatta sutura ban ga alamun zai bar miki ita ba shi yasa na ce ki tattaro takardunki da gwalagwalanki ki kawo nan na ɓoye miki don a yadda yake ɗimoce zai iya ɗiba ya je ya siyar miki yanzu kuwa da suke hannuna ai hankalinki a kwance murja ta kwanta sosai a kan gadon lokacin da mai aikin maimuna ta shigo da filet da soyayyun kaji a ciki da jug da lemu da kofuna ta gaida murja ta ajiye ta fice maimuna ta jagoran numfashi ta dafo murja kada ki yadda ki sa baƙin cikin kabir ya dame ki har ki haɗu da wani ciwon wallahi mafita za ki nema wa kanki da kyanki da ƙuruciyarki ba za ki zauna ki tsofe cikin azaba ba an taɓo wa murja gun da ke mata ƙaiƙayi ta yunƙura ta tashi zaune idon ta jajir da ɓacin rai abin da nake sakawa kenan wallahi ba zan iya ci gaba da wannan wahalalliyar rayuwar ba zan nuna wa kabir na wasalon rashin arzikin sai ya sake ni na bar wannan shegen auren da ya fi zaman firzin daɗi na sani da gudu zan samu masoya matsala ɗaya ce hajiyarmu da yayana abdulaziz na rasa dalili duk idonsu ya rufe kawai rashin arziki na ake gani don ina ƙoƙarin ƙwatarwa kaina yanci sai ta ja kwafa amma ki bar ni da su zan yi maganin su maimuna ta gyaɗa kai wallahi kam ai muddin zaki tsaya duba surutan mutane to zaki dawoma ne a cikin wahala wannan aure ba shi da wata riba a wajenki Don haka tun kafin ki nemi kyan naki ki rasa gwara ki wa tufkar hanci. Murja ta ja kwafa ne da su maimuna abin da na riga na sani ne ba zan iya ci gaba da wannan rayuwar ba daga nan suka ci gaba da tattaunawa maimuna ta sake dora ta da tunzura ta bisa ga ƙudurin yi wa kabir butulci da mummunar sakayya to dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki bayan nan murja ta ci kaji ta yi hani'a ta kora da lemo tana ta yaba wa jin daɗin da maimuna ke ciki da daular rayuwa maimuna na ɗora ta da cewa ita ma idan ta bar kabir za ta samu wanda ya fi wannan ɗin ma dariya suke shekewa cikin tsananin farin ciki a cikin ƙayataccen falon gidan alhaji muktar shi da abokinsa alhaji biliya tsawon lokaci sannan suka tsagaita alhaji biliya ya dubi alhaji muktar yana cewa abin da muke so zai tabbata kabiru zai rabu da gidansa amma alhaji har yanzu fa ni buri na bai cika ba a gurinsa. Alhaji Biliya ya sa masa ido da cewa ban fahimta ba. Alhaji Muktar ya gyara zama. Gidan Kabir zai iya kaiwa miliyan sha takwas zuwa ashirin a hasashena idan aka siyar ya biya mu miliyan sha hudu da rabi. Akwai ragowar kuɗi a hannunsa. Abu na farko da zai fara yi shine siyan wani gidan sannan ragowar ya ce zai nemi kuɗi da su. Alhaji Muktar ya yi murmushi kai tsaye yana kallon Alhaji Biliya ya ce to shi ne mai alhaji ya ce ina tsoron shegen hannunsa ne wanda da ya fara harka kamar ana bunƙasa shi har yanzu muradina a kansa bai cika ba don kabir na da matsugunni yana yau da sutura cikin natsuwa har yanzu ban ga tagayyarar da za a nuna wa duniya ya tsiyace ba kasan kuwa hankalina ba zai kwanta ba sai na ga hatta lafiyarsa ya rabu da ita alhaji muktar ya yi dariya wai kai ka manta da irin aikin da muka yi a kansa ne alhaji wannan hannun tuna an juye da shi ya canja layi ta yadda ko nawa zai rike a maimakon riba sai faduwa babu ta yadda za a yi ya iya neman kuɗi kuɗin su taru kana kallon yadda al'amuransa suka rinka kasancewa sau nawa ana tallafa masa da jari suna wucewa ba tare da ya tsinana komai ba to kada ka damu ina mai tabbatar maka kabir ya gama arziki a duniya gidan ma idan ya rabu da shi to shi da gidan kansa har abada sai dai ya kama haya kafin shekara babu kuɗin biya abin da zai riƙe, za su salwanta daga nan sai mu ga kuma abin da zai biyo baya yadda baka ƙaunar buɗe ido kaga kabir na walwala ni ma haka ne kai ka sani ba tun yanzu ba saboda haka duk wata hanya da na san zan bi in cika burina ita nake bi kuma ina ganin nasara ai na samu labarin takardunsa na makaranta ya lalubo yake neman aiki kuma ka zuba ido ka gani duk inda ya kai su haka za a dawo mai da su babu mai sha'awar ɗaukarsa don haka ka kwantar da hankalinka alhaji biliya kabir bai fara ɗanɗana baƙin ciki ba sai nan gaba ai duk wanda ya ja da mu sai ya ci ƙasa mu ba taɓo mu ba ma idan muka sa mutum a gaba yake shiga uku balle wanda ya taɓo mu Alhaji Biliya ya ba shi hannu suka tafa yana cewa na amince da maganarka Alhaji don ganin yadda cikin shekara guda muka sauya wa kabin rayuwa amma yanzu wane shiri za mu yi don ganin bai sayi gidan ba kuma kuɗin sun lalace. Alhaji Muktar ya ce ka cika gajan hakuri, kamar tari yanzu idan muka fita gurin mai dole za mu je da buƙatar mu wanda nake da yaƙinin tun kafin mu tashi daga gurinsa buƙatar mu za ta biya ko ka manta yadda aka yi ne lokacin alhaji akilu ne wanda yake takama da shi babban gwaskan da muka tunkare shi yanzu ina labarinsa alhaji bile ya ce gaskiya ne don shi ma yana can kwance cikin jinya babu abin da ya sani game da dukiyarsa ni ne ke wanda kata akan komai babu kuma wanda ya isa ya yi magana kuma ina tabbatar maka a haka zai wuce ba tare da ya sake morar wani abu na jin daɗi a rayuwarsa ba kuma yadda muka raba tsakaninsa da kabir har abada ba za su taɓa daidaituwa ba alhaji muktar ya sheke da dariya yana cewa alhaji biliya sheken sama wallahi baka da kyau ina tausayawa duk wanda tsautsayi ya sa ya ratsa gonarka yana da darewa alhaji biliya ya ɗauka ba mu da kyau dai alhaji muktar ka daina zara kanka don wani abin duk shaidanci na ina ɗaga ma ƙafa don kafi ni waiwaye Kabir Suleiman Muhammad shine cikakken sunansa, ɗa ne a gurin Alhaji Suleiman Muhammad. Mahaifinsa dattijo ne na kwarai, mutumin kirki, mai tsananin haƙuri, dogaro da Allah da hangen nesa, da alama dukkan kyawawan ɗabi'unsa. Kabir bai baro ko ɗaya ba. Matansa uku, Hajiya Binta ita ce matarsa ta farko, wadda ita ce uwar manyan 'ya'yansa. Na'ima ita ce babba, bayan shekaru hudu ta sake haihuwar Kabir. bayan an haifi kabir ya auro hajiya aishatu to da yake su duka mata ne na gari sai suka haɗa kansu suka zauna lafiya har zuwa shekara bakwai hajiya binta ta sake haihuwar usman wanda daga shi sai haihuwarta ta tsaya mata tunda aka auro hajiya aishatu kabir ya zamto ɗan ɗakinta don haka ne ma hajiya binta ta ce ta bar mata shi aikuwa ta ji daɗi matuƙa tunda ita ta shafe wajen shekara bakwai babu labaran haihuwar Alhaji Suleiman ɗan kasuwa ne da ke zuwa garuruwa saru hatsi irin su shinkafa da sauran kayan abinci ya siyar a kasuwar Singa ta Kano. Ba wai mai kuɗi ba ne, amma dai yana da rufin asiri daidai gwargwado don akwai ci da sha da sutura a gidansa. Yaransa sun taso da tarbiyya mai kyau musamman Kabir wanda tun yana ƙarami yaro ne nitsatse mai riko da gaskiya da amana. Wannan yasa babansa ke sonsa. yakan sanya shi a gaba yana masa addu'a da sake ɗora shi bisa turbar da yake kai domin duk inda za ka a duniya in dai ka rike gaskiya to za ka ci gaba sai dai kalubale sai mutum ya kula don gaskiyar na iya jawo wa mutum bakin jini saboda haka babansa ya dage da ya masa addu'a ya ba su ilimi mai kyau don kuwa makaranta mai kyau ya sanya su su duka uku musamman Kabir da ke da ƙoƙari sosai don haka babansa ya ci gaba da burin ya yi karatu mai zurfi. Cikin lokaci Alhaji Suleiman ya sake aure inda ya auro Hajiya a Atini a can garin da ya je Cross River ya dawo da matarsa. To fa auren Hajiya a Atini shi ya zo da sauye-sauye masu yawa don da farko Hajiya a Atini muguwar mata ce mai kyashi da hasada tunda ta shigo ta ga yadda kan matan yake ranta bai so hakan ba kuma ta ga yadda kowace ke son 'ya'yan hajiya binta musamman kabir da ya taso da farin jinin jama'a saboda kyansa da kyawun halinsa ko ta biyu ba ta rufa ba kowa ta gundire shi don hajiya a tuni yar sa ido ce komai sai ta yi magana a kai a zatonta ita ce amarya ita za ta juya gida to alhaji suleiman a tsaye yake a gidansa yana baiwa kowace haƙƙinta don haka ranta bai mata daɗi ba shekarunta guda ta haihu inda ta haifo ɗiyarta, mace abida wadda ko shekara biyu bata rufa ba ta sake wata haihuwar ta haifo wata macen to tun daga lokacin fa sai al'amuran alhaji suleiman suka fara yin baya-baya karayar arziki ta same shi ya zamana babu wani abin arziki kamar zuwan atina ne ya tafi da arzikin nasa duk da cewa dama ba wani mai kudin gaske ba ne abokinsa alhaji akilu ko mu ce mai gidansa shine takamarsa a singa a harkar kayan abinci tun zuwan alhaji suleiman kasuwar allah ya haɗa jininsu suka zama abokai duk da tazarar da ke tsakaninsu ta shekaru matuƙa yake yaba wa alhaji suleiman saboda amanarsa alhaji akilu ɗan kimanin shekaru hamsin da ɗoriya ne amma allah bai taɓa ba shi haihuwa ba sai tarin dukiya ta ban mamaki da allah ya azurta shi da ita matarsa ta aure guda ɗaya tun tasowar kabir Alhaji Akilu ke son yaron. Saboda nagartattun halayensa don haka ma a yanzu da samun ya juya wa Alhaji Suleiman sai Alhaji Akilu ya ɗauki nauyin karatun yaransa kuma yana taimakonsa ta fannoni da dama duk da kuɗinsa yana girmama Alhaji Suleiman kasancewar ya girme masa Alhaji Suleiman na matuƙar yaba wa Alhaji Akilu bisa ga irin hidimar rayuwa da yake masa ga kuma ɗansa Kabir da ya rike kamar ɗansa sau da yawa musamman yake zuwa ya ɗauke shi ya kai wa hajiya asiya matarsa ya yi sati a gidan idan zai dawo a haɗo shi da abin arziki sosai tun daga suturu abin buƙatun rayuwa da kayan abinci kasancewar a cikin ƙishirwa 'ya'yan suke wani ɗaukaka da kabir ya samu sai ta fara damun hajiya a tine don dama ta fi kishi da uwarsa saboda ganin yadda alhaji ke son ta ita da 'ya'yanta ta tsana kabir matukar tsana ganin har ya fara sauyawa ya sake zama wani cikakken mutum a lokacin aka yi bikin yayarsa na'ima ita da saurayinta awwal kusan alhaji aƙilu ne shi ya yi komai na auren alhaji suleiman har kuka sai da yi bai san da me zai biya alhaji Akilu irin alkhairin da yake masa ba bayan an gama biki alhaji Akilu ya yi wa kabir fafutuka ya wuce babbar makarantar bayero kasancewar ya gama sakandare a lokacin usman kuma yana firamare aji shida kasancewar akwai tazarar haihuwa tsakaninsu har ta shekara takwas kabir ya sami gata kuma da yake yana da sha'awar karatun ya tsaya ya yi ko don ya faranta wa iyayensa da alhaji a akilu wanda shine ya zaɓar masa business administration saboda ƙudurin da yake da shi akan yaron a harkar kasuwanci don matuƙa ya yaba da ɗabi'u da gaskiyarsa. Tun a lokacin idan aka taso daga makaranta Alhaji Akilu ya ce ya ringa zuwa kasuwa gurinsa yana taya shi zama. Kabir jarumi ne mara tsoro kuma mai ƙwazo baya wasa ko kaɗan don haka duk abin da ya sa a gaba yana yin sa ne da gaske a lokacin duk da shekarunsa 24 a duniya amma akwai kokari da dogon tsinkaye zuwansa kasuwa ya fara kawo ci gaba sosai don gabir na da baiwa ta nasibi wanda duk abin da ya taɓa Allah kan sauƙaƙa shi babu wata shakka alhaji aƙilu ke sakarwa kabir komai don dama duka yaran nasa 'ya'yan 'yan uwa ne da na abokan arziki kantina wajen goma ke gare shi a kasuwar kowanne kuma ana harkar kuɗi sosai sai dai kamar yadda aka sani Idan irin haka ta faru sai a hankali, dole a samu ana cuwa-cuwa da cutar Ubangida idan aka sami shugabannin gurin ɓata gari. Alhaji Biliya shine kanin Alhaji Akilu da yake bin sa kuma shine manaja. Shi ke kula da duk wasu harkokin shagunan Alhaji. Mutum ne mafaɗaci, maƙetaci, don kowa tsoronsa yake ji, kada ya kore shi. Yana wadaƙa da dukiyar Alhaji sonransa saboda ganin shine shaƙiƙinsa a duk kasuwar tunda baya da ɗa ko jika duk wanda suke gurin alfarma suke ci ya yi aure a ciki ya ja wani kason ya ɓoye yana wani business ɗin ba tare da sanin alhaji akilu ba don alhaji akilu baya da mugunta ko sanya ido ya sakar wa yaransa sosai alhaji biliya ne kawai matsalar su don ko alhaji ya sanya hannu a baiwa wani taimako a cikin yaran idan bukata ta taso gida ko karatu sai alhaji biliya ya ga dama zai bayar ko kuma ya raba abin da za a bayar biyu ya ba da rabi ya ɗura rabi a aljihunsa babu damar mutum ya yi ƙorafi saboda tsoron alhaji biliya a hankali a hankali yau da gobe har alhaji akilu ya fara gano shi domin akwai lokacin da azumi ya kama kamar yadda alhaji akilu ke fitar da kayan abinci mota-mota ana rabawa al'ummar musulmai biyar ga azumi ya zo ya baiwa alhaji biliya umarnin abin da za a fitar da irin rabon da za a yi a ƙa'ida kowane yaro na shagon za a bashi na 'yan sashen su shine zai je ya raba kuma duk ta hannun alhaji biliya amma a wannan shekarar sai ya ki a maimakon haka ma sai ya raba kayan gida biyu ya bayar da rabi ga amintaccensa a shagon lawal wanda tare suke komai don duk wanda ke son ci gaban zamansa a gurin dole ne ya bi tsarin da alhaji biliya ya shimfiɗa sai da ya tabbatar an fita da kayan ya ɗebo wanda ya ga dama ya baiwa iya waɗanda yake so kowa na kallon abin da ya faru ana cike da al'ajabin rashin tsoron Allah irin nasa banda haka wata irin wannan na alfarma wanda kowa ke son aikata alkhairi da yin sadaka da kyauta don samun rabota amma shi alhaji biliya an bayar amma ya raba ɗin yake ganin ƙyashi a wannan lokaci kowa ya san alhaji biliya ya yi da hana sai dai babu ikon magana illa tsegumi da wasu daga cikin yaran ke yi hankalin alhaji bidiya a kwance saboda ya san alhaji akilu a ranar zai daga saudiya ya tura kaya za a fitar masa da su a kawo masa kuɗinsu ai kuwa sai aka yi rashin sa'a a lokacin tafiyar su alhaji akilu ba ta yiwu ba don sun sanya ran za a kira su a ranar safiyar ya fito zai iso kasuwa ya haɗu da katuwar mota ta kamfaninsa cike da kaya Bashiri ya yi sauran sanya direbansa ya je ya tsayar da motar. Cike da mamaki inda za a je da kaya irin haka ai kuwa dai lawal na ganin mai gida da kansa gabansa ya faɗi don shi ne zai fita da kayan gumi ya karyo masa. Alhaji Akilu ya cika da mamaki don ganin yadda rashin gaskiya ta bayyana kuru-kuru a idanunsa. Ya hau kame-kame a take Alhaji ya ce su juyo shi da kayan a mayar da su kuma su same shi a gida shi da alhaji biliya sannan alhaji aƙilu ya juya gida cike da al'ajabin abin da ya faru labarin ya firgita alhaji biliya matuƙa babu yadda ya iya tilas ya isa gidan alhaji shi da lawal yayin da yaran alhaji hakan ya yi musu daɗi matuƙa dama an ce rana dubu ta ɓarawo ɗaya ta mai kaya yau asirin alhaji biliya ya tunu a katon falon alhaji aƙilu suka zauna alhaji biliya kai ƙasa cikin kunya Alhaji Kilu ya dube shi, ban ji daɗi ba biliya, ko kusa ban ji daɗi da abin da na same ka ka aikata ba. Me ya kai ka biye wa shaidan ka tura kanka cikin abin da zai cutar da kai yanzu ashe idan dukiyar nan taka ce ba za ka yi taimako ba? Biliya, me amfanin dukiyar da za ka amfana da ita kai kaɗai abin da ka bayar shi shine rabonka na lahira. Wannan kaya ba naka ba ne, mai su ya bayar a rabawa al'umma, kai kuma ka ce a'a, ka zo da naka son zuciyar, yanzu idan ka ci kuɗin nan ka san me ka ci wa kanka kuwa ban san tsawon lokacin da ka ɗauka kana aikata haka ba biliya kai ɗan uwana ne da na ɗauki amana na baka me yasa kake ƙoƙarin cin amana ta? wannan sam ba hali mai kyau ba ne biliya me yasa alhaji biliya cikin nauyi ya ce a yi min afuwa alhaji wallahi ni ma ba halina ba ne kuma ban taɓa kwatantawa ba sai a wannan karon kuma sharin shaidan ne a yi min afuwa insha Allahu hakan ba za ta kuma faruwa ba alhaji akilu ya gyaɗa kai ita zuciya mugun nama ce duk wanda ya biye mata ba shaka za ta kai shi ta baro sannan shaidan mu ne yana nan yana kai kawo a tsakaninmu ko yaya ya ga za a yi aikin alkhairi baya son sa saboda haka a kullum mu ringa neman tsari da shi ka kula biliya bana son na sake kama ka da laifi makamancin wannan yanzu idan kai da kake dan uwana ka cuce ni to wanda ya zo daga waje fa ga misalin nan ya juya gun lawal ka haɗa baki da lawal ka nuna masa cuta abu ce mai kyau da zarar ya samu dama shi ma zai ce zai gwada tuna kai ma ya ga kana yi duk abin da aka same shi ba ta hanyar halak ba wallahi masifa ne da bala'i wanda mutum zai yi dana sanin cinsa a ranar lahira don haka ina horonka da tsayawa akan gaskiya domin ba a taɓa cewa gaskiyar mutum ta ƙare ba sai dai karya. don haka ka zama mai horo da kyakkyawan aiki da hani da mummuna amma hakan ba za ta samu ba sai kai ma ka kori shaidan ka tsarkake zuciyarka Alhaji Biliya ya sake dukar da kai a min afuwa Alhaji insha Allahu wannan shine na farko kuma na ƙarshe lawal ma ya yi kasa da kai ai mana afuwa ya labai sharrin shaidan ne Alhaji Aqilu ya ja numfashi to Allah ya tsare mana imanin mu ya kare mu daga sharrin shaidan sai a yi ƙoƙari a yi rabon kamar yadda aka saba duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi jiki a saƙule suka fita cikin kunya alhaji ya lumshe ido ransa babu daɗi kama alhaji biliya da ya yi da irin wannan cutar ya yi masa ciwo matuƙa baya son cin amana ko rashin gaskiya ya riƙe ɗan uwansa da zuciya ɗaya ya ɗora shi bisa dukiyarsa kasancewar Allah bai ba shi haihuwa ba amma zuwa yanzu ya fara kokwanto a game da alhaji biliya anya zai iya rike masa amana kuwa ya ji idonsa ya ciko da kwalla da tausayin kansa rashin da akwai ciwo wannan ya sa alhaji akilu ƙara ɗora buri akan kabir saboda ya amince da shi ɗari bisa ɗari.